wanda ya yi daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shi shine majalisinmu na goma sha biyar a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda har yanzu muna karatu a cikin suratul baqara Mun tsaya a ayar da ta gabata akan aya ta 97 kafin ci gaba da karatu wannan yana tambaya dangane da cewa ban san menene abin tambayar a ciki ba cewa yaro da aka haifa babu hakika, ba zai yi ceto ga iyayen shi ba ranar alkiyama to ban sani ba tabbatarwa ne ko kuma menene abin da ake nema a cikin bayanin kawai an ce yaro da aka haifa babu hakika. ba zai yi ceto ga iyayen shi ba ranar alkiyama sai ana tambayar haka ne ko ba haka ba ne ko kuma menene tambayar a ciki ba ko akwai mai tambayar a idan ana magana a kan shin haka ne wannan din ko ba haka ba ne wannan yana cikin ma'anonin da wasu malamai suka fassara hadisin da shi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa didda da aka haifa murtahinun bi aqiqatihi yana rataye ne da aqiqar shi daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi mai suka ce ma'anar shi ceton shi ceton da ɗa yake yi ma iyaye idan yaro ya rasu yana ƙarami an ce yana cikin waɗanda za su yi ceto ga iyayensu to ce wannan ceton murtahinun bi aqiqati yana ratayuwa ne da aqiqa da aka yi ma yaro mana banda wanda ba a yi mai aƙiƙa ba wannan ceton ba zai samu wannan damar ba shine ma'anar kullu mauludin murtahinun ko kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi duk wani ɗa da aka haifa yana rataye ne da wannan Haƙiƙar da aka yanka mishi ma'ana don samun ceto ga iyayen shi ranar alƙiyama amma ba yana nuna kuma wanda wanda ba su yi ba kuma ba za su samu ceto ta wata hanya daban ba ana magana ta wannan ɓangare ɓangaren ‘ya'ya da suka mutu suna ƙanana da kuma ceton da za su yi ga iyayensu domin ta kanta aƙiƙar malamai sun yi saɓani a kai shin wajibi ce ko sunna ce mu'akkada akwai maganganu masu tsaftarin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ce amma akwai malaman da suka tafi akan wajabcin aƙiƙar da kai idan wajibi ce mutum yana da dama bai yi ba ya yi saƙo ya yi zunubi kuma Allah zai kama shi a kai shi ne bambanci sai kuma wannan yana cewa ina so a yi man ƙarin bayani akan ainihin bayani dangane da maganar hul'i shi hul'i ake cewa ba hul'i ba hul'i shi ne mace ta nemi saki ta hanyar bayar da wani abu ga mijin da suka yi ittifaki a kai domin ya sake ta asali shari'a ta sanya saki ne a hannun namiji shi ne yake da damar da zai yi saki amma ana kai matakin da akan ba mata damar ta yi hul'i domin rabuwa da da mijinta idan sharuɗin hakan sun tabbata dalilan da za su sa a yi hul'i ya tabbata kamar yadda ya faru a ƙistar matar sabitu ibn Qais radiyallahu anhu wadda ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah ta mijina sabitu ibn Qais bana zarge shi akan wani abu na addini ko ɗabi'u ma'ana ban ce yana da wata matsala a addinin shi ba ko a ɗabi'un shi ko a halayen shi amma ni dai akrahu Kofura ba'da islam ina jin tsoron butulci mana in kafirce mai ba zan iya yi mai ɗa'a ba ba zan iya yi mai biyayya ba ba zan iya zama tare da shi a matsayin mata in mai biyayya ta aure ba haka ni abin da nake jin tsoro kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ataruddina alayya hadiqatahu za ki mayar mai da gonar shi gonar da ya baki a sadaki za ki mayar mai ta ce za ta mayar da aka ta mayar mai aka yi kul'i a tsakaninsu ba dole ba ana nufin abinda mutum zai yi kul'i da shi a bayar sai an ba da sadaki ba nawa ya bayar sadaki a mayar mai da sadaki shi ko nawa ake yin aure a mayar mai da kuɗin da zai yi aure a'a abin da aka yi ittifaki kawai a tsakani sawa'un ya kai abin da ya kashe ko bai kai ba sawa'un ya kai sadaki ko bai kai ba ko nawa aka yi ittifaki aka yarjejeniya za ta ba da kaza a a sawwaƙe mata shikenan kul'i ya tabbata idan kuma mutum ya ga cewa ya gamsu shi karan kan shi bari ya sauwaƙe mata ba tare da wani abu ba shi kenan ya yi amma kul'i shi idan an yi babu babu idda ta ta saki ko babu idda da za a yi ta wannan tsawon lokacin ana yin idda ne kawai ta jini ɗaya a kul'i shi kenan an gama sannan babu kome ba za a ce an mayar da ita ba na kai kulli shi kenan sai ta je ta yi aure sai an yi wani sabon auren da sabon sadaki sannan amma ba za a ce an dawo da ita kamar yadda idan saki ne aka yi wanda ba ba kul'i ba da sauran dai hukunta hukunta waɗanda suke da alaƙa da wannan wallahu alam mun tsaya akan aya ta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 إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم المنجي Allah maɗaukacin sarki yana magana a kan su waɗannan Yahudawa da kuma irin miyagun aƙidin da suke ɗauke da shi daga cikin miyagun aƙidinsu su ne cewa mala'ika Jibril salam abokin adawarsu ne, ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya mayar musu da martani akan wannan da cewa ƙulka ce musu man kana aduwan li Jibril. Duk wanda ya kasance abokin adawa ne shi ga mala'ika Jibril, فإنه نزله على قلبك بإذن الله to ku sani cewa shi mala'ika jibril ɗinnan nan shi ne muka saukar da shi muka aiko shi ya zo ya saukar da alƙur'ani a zuciyarka da izinin Allah mana da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan aikin sannan wannan alƙur'anin da ya saukar a zuciyarka musaddiƙan lima bai na dai. yana gasgata littattafan da suka gabace shi a baya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda yake nuna gaba ɗayansu daga maɓuɓɓuga guda ɗaya ake karɓo su tunda suka zama iri ɗaya sannan wahudan shi kuma alƙur'anin da aka saukar a zuciyarka littafi ne wanda ya zama shari'a wa bushra kuma ya zama bishara lil mu'minina ga mu'minai abinda ake ce ma shari'a hudan a larabci shine ad dalilu wal burhan dalili wanda zai rinka nuna maka inda zaka bi zai rinka dora ka a hanyar da zaka rinka bi wanda yake masanin hanya yake jagorantar mutane wurin tafiya shine ake ce mai alhadi wanda yake mai nuna ma mutane hanya mai shiryar da mutane inda ya kamata a da haka alqur'ani Allah ya sifanta shi da cewa hudan ne ne shi wanda yake jan mutane in suna bin shi to zai rinka jansu yana nuna musu hanya ga abin da ya kamata ku bi ga inda ya kamata ku bi har a kai mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka alƙur'ani shiriya ne ga al'umma ta kowane ɓangare na rayuwa al'imamu ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yana cewa an kira alƙur'ani da suna shirya ne saboda muminai da shi suke shiryuwa muminai gaba ɗaya suna ɗaukar alƙur'ani da shi ne matsayin abin shiryuwarsu da shi suke gane hanya da shi suke gane aikin da ya kamata su yi da shi suke gane aikin da ya kamata su bari sai suka aje alƙur'ani a matsayin shi ne jagoransu wanda shi ne yake jan su zuwa ga umarni da hani in an ce a yi a yi an ce a bari a bari sannan kuma suka ɗauki alƙur'ani a matsayin jagora a ɓangaren abin da ya shafa halal da haram shi ne yake nuna musu ina ne halal take ina ne kuma haram take da haka ya shine shi yasa aka kira alqur'ani da suna gudan, da suna shiriya da wannan ma'anar domin shiriya ko mai shiryarwa shine duk wanda ya shiga gaba kai kuma kake bin shi a baya duk inda ya bi kake bi to wannan shine alhadi mai shiryarwa da haka alqur'ani ya zama shiriya saboda shine a gaba a wurin muminai shi ne suke bi duk inda ya bi za su bi inda ya tsaya za su tsaya to wannan shi ne ma'anar shiriyar da aka ce alƙur'ani ya zama shiriya ga mutane sannan kuma an ce shiriya ne shi lilmu'mini ga muminai ba ce shiriya ga kowa da kowa ba bayan a wani wuri Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙur'ani shiriya ne ga kowa da kowa Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce watan ramadan wata ne wanda Allah ya fara saukar da alqur'ani a cikin shi kuma qur'anin ya zama hudan linnas shiriya ne ga mutane anan ba sai hudan lil ba ba sai hudan lil ba sai ce shiriya ne ga mutane gaba daya aka keɓance shi aka yi umumin lafazin ga mutane a nan kuma aka ce hudan wa bushira lilmu'mini a can a baya a farkon surar Allah ya ce hudan lilmuttaƙi, Shirya ne ga masu taƙawa? a nan aka ce shirya ne ga masu imani a can kuma aka ce hudan linnas shirya ne ga mutane gaba ɗaya da aka yaushe ƙur'ani yake zama shirya ga masu taƙawa? ga muminai yaushe kuma yake zama shiriya ga dukkan mutane gaba ɗaya fahimtar wannan yana da alaƙa da sanin nau'o'in shiriya shiriya kashi biyu ce shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatul bayan wal irshad akwai kuma hidayatul taufik hidayatul bayan wal irshad ne shari'a ta bayani da isar da saƙo idan mutum ya zo ya isar da saƙo ya yi bayani ya gamsar za a ce ya yi ne ya isar da shari'a ko ya shiryar yanzu waɗannan mutanen da suka saurari wannan bayanin sun samu hidayatul bayan wal irshad sun sami shari'a ta bayani da kuma shiryarwa an yi musu bayani yanzu me ya rage saura hidayatu tawfiq hidaya ta datarwa wanda ita kuma Allah ne kawai yake yi ma mutum ka ji bayani ka ji wa'azi ka ji komai amma ka karɓa a zuciyarka ka yadda kai aiki da shi to wannan sai wanda Allah ya ba hidayatul tawfiq amma hidayatul bayan shine a samu wanda zai zo ya muku bayani ya muku wa'azi ya isar muku da saƙon Allah ya muku bayani wannan halal ne wannan haram ne to wannan kun sami hidayatul bayan wal irshad shi yasa wannan hidayar ta bayani da shiryarwa Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai manzon Allah kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya anan aka danganta shiriya zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin hidayatul bayan wal irshad bana kana ma mutane bayani kana bayanin ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah wannan shine hidayatul bayan wal irshad hidayatul tawfiq kuma mutum ya ya yayi imani ko yayi aiki da abin da ake kiran shi a kai. wannan aikin Allah ne shi yasa sai Allah ya ce ma manzon Allah akan wannan hidayar innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama duk yadda ka so ka shiryar da mutum ba za ka iya shiryar da shi ba sai dai kai mai hidayatul bayan wal irshad amma hidayatul tawfiq Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda ya ga dama walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama a hidayatu tawfiq kenan da haka idan aka ce Al’ur'ani shirya ne ga mu'minai shirya ne ga masu taƙawa, wata shiryar ake nufi shiryar taufiq hidayatu taufik shirya na wanda za su karɓi abin kuma su yi aiki da shi suwaye suke karɓa su yi aiki da shi su ne masu taƙawa su ne masu imani su ne suke karɓan shiriyar su yi aiki da ita da haka sai an an tashi magana sai a ce ƙur'ani hudan lil muttaqin ne sai a ce alƙur'ani hudan wa bushra lil mu'minina ne amma a hidayatul tawfiq hidayatul bayan wal irshad kuma sai a ce hudan linna ƙur'ani shiriya ne ga mutane gaba ɗaya domin bayani ne filla-filla Allah ya yi a kai. Kowa yana ji yana ganewa yana fahimta, abin da ya rage shi ne mai karɓan abin da aiki da shi wannan kuma aikin Allah ne. Shi ya sa mutum kullum yake addu'a yana roƙon Allah cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Domin zai iya yiwa a zo a yi maka duk bayanin da za a yi maka na duniya. amma Allah bai datar da kai da hidayatu tawfiq ba ba za ka iya karɓa ba ba za ka iya bi ba ba za ka iya aiki da shi ba balma wani zai gane ya gane gaskiya ya fahimci abin da yake kai kuskure ne bata ne ba daidai ba ne amma kuma ba zai iya bari ba saboda bai sami hidayatu tawfiq ba daga Allah subhanahu wata'ala da haka sai Allah ya datar da mutum sannan yake samun wannan shari'a da haka alqur'ani yana zuwa yi hidaya ta bayani da kuma isar da sako amma mu'minai da suka samu hidayatu tawfiq to su kuma in ya zo da bayanin da isar da sakon to su suke karba su yi aiki da abin da yake ciki su halatta abin da ya halatta su kuma haramta abin da ya haramta to wannan shine ma'anar wa hudan wa bushra lil mu'minin alqur'ani shiriya ne da kuma bishara ga mu'minai idan aka ce bishara a larabci shine a faɗa ma mutum wani abu wanda zai faranta mai rai a lokacin da bai ji abin daga wurin wani ba jin labarin a lokacin farko kuma ya zama labarin na farin ciki ne to wannan shi ake ce ma bishara a larabci Naka idan an zo maka da abu an faɗa maka na farin ciki in wani ya riga to wannan ba sunan shi bishara ba sai dai zama labari kawan kowane labari amma farkon wanda zai fara zuwa da labarin shine wanda ya zo da bishara to amma wani lokaci ana iya yin amfani da lafazin bishara a larabci ga abin da yake ba na farin ciki ba kamar yadda Allah ya ce wa bashirhum bi azabin alim ai musu bishara da ne da azaba ne raɗaɗi. kaga wannan bishara sai aka a yi amma ba da abin da zai faranta rai ba amma a asali in aka ce bishara ana nufin abin da za a zo a baka labari wanda idan ka ji za ka ji farin ciki zuciyarka za ta yi ji daɗi da jin wannan labarin a karon farko da labarin ya zo maka wannan shine bishara to an kira a nan cewa wa bushra lil albishir ne ga mu'minai saboda ne saboda a cikin alqur'ani ne Allah ya ma mu'minai bayanin irin kyakkyawar makomar da Allah ya tattalar musu nan ne farkon inda suka ji wannan bayanin da haka alƙur'anin sai zama bishara ne gare su shi yasa da yawa za mu ji a ƙur'ani Allah yana cewa wa bashirin mu'minin ko wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha kayi bishara ga masu imani ko ka yi bishara ga waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai cewa wannan sakamakon aiki na ƙwarai ɗin shine akwai wata aljanna ta musamman wadda Allah ya tattala wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta ranar al'iyama wadda ita ce sakamakonsu. Duka wannan bishara ne da Alƙur'ani yake yi ma muminai a cikin shi dangane da irin makomar da Allah ya tattalar musu ranar al'iyama. da duk wata ni'ima da za mu ji labari da duk wani alkhairai da za mu ji Allah yana yi mana bayanin za a samu a lahira to wannan yana daga cikin nau'o'i na bishara na alƙur'ani da yake yi ga muminai da alƙur'ani bishara ne shi ga muminai da a nan alƙur'ani ya zama shiriya an faɗa mana alƙur'ani abu biyu ne akwai shiriya akwai kuma bishara shiriya shine hukunce-hukuncen da Allah ya wajabta a kan bayi idan sun bi waɗannan hanyoyin sun ba abin da Allah ya ce sun bar abin da Allah ya ce a bari to wannan takalif ɗin su ne shiriya ga muminai sun sami shiriya wadda za ta kai su zuwa ga rahamar Allah sannan abu na biyu an yi musu bayanin abin da za su samu idan sun bi shirya an ce idan kun bi wannan shirya in kun je lahira ga abin da Allah zai muku tun daga duniya ma ga irin sakamakon da Allah zai rinka ku to wannan a ɓangare ɗaya shi kuma bishara ne daga alƙur'ani shirya ne da bishara ko a faɗa maka ga abin da ake so ka yi ko ka bari to wannan shiriya ne ko kuma a faɗa maka in ka yi kaza ɗin nan ko ka bar kaza idan an je lahira ga abin da za a bata shi kuma wannan bishara ne da haka alƙur'ani hudan wa bushira ne lil mu'mini shiriya ne da kuma bishara amma ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yake da alaƙa da wannan ayar sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana a aya ta gaba da abin da shi ma har ila yau dai yana da dangantaka da ƙarashin bayani dangane da wannan ayar da ta gabata Allah ya ce man kana aduwan lillah man kana aduwan lillahi wa malaa وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نعم har ila yau dai Allah ya sake dawowa bayan an yi bayani akan abin da suke faɗa na cewa mala'ika Jibril abokin adawarsu ne kuma an yi bayanin cewa bai kamata su yi adawa da mala'ika Jibril ba, me yasa saboda shi ne ya zo da wannan alƙur'anin wanda yake ɗauke da shiriya yake ɗauke da bishara ga muminai. Yana in dai ku muminai ne, to ya kamata ku so mala'ika Jibril ne, saboda ya zo ma mala'iku da bishara, ya zo mai muminai da bishara kuma ya zo ma muminai da shiriya. Da haka in je kuna da imani, to ƙaunar mala'ika Jibril ya kamata ku yi ba adawa da ƙiyayya gare shi ba. Da aka sai Allah ya biyo baya da hukuncin wanda yake adawa da mala'ika Jibril. Inda an faɗi masu adawar kuma an faɗi dalilin da zai sa a so shi, bai yi wani abu da ya cancanta a kishi ba. To idan mutum ya ƙishi menene hukuncin shi, sai Allah ya faɗi hukuncin a wannan ayar. Man kana aduwan lillah Allah ya ce duk wanda ya zama abokin adawar Allah wa mala'ikatihi ya zama abokin adawa ga mala'ikun Allah wa rusulihi kuma ya zama abokin adawa ga manzannin Allah wa Jibril kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Jibril wa Mikal kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika Mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin to ya sani lallai Allah abokin adawar kafirai ne Allah abokin adawa ne na kafirai kenan idan mutum yana adawa da mala'ika jibril to yana adawa da duka waɗannan da aka lissafa idan yana adawa da ɗaya daga cikin waɗannan da aka lissafa to adawa shi dole ta shafi duka waɗannan gaba ɗaya idan ya yi adawa da mala'ika jibril saboda mala'ika jibril ya zo ga wahayi zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam to wa ya fi cancanta ya yi adawa da shi ya fi cancanta ya yi adawa da Allah saboda Allah ya ce fa innahu zalahu ala bika bi iznillah da umarnin Allah yake yi haka idan da umarnin Allah ne to ai ba shi ya kamata ka ji haushi ba ya kamata ka yi adawa ne ga wanda ya ba shi umarni shi ɗan saƙo ne kawai yana zartar da abin da aka umarce shi da aka duk wanda ya zama yana adawa da mala'ika jibril to yana adawa da Allah yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya yana adawa da manzannin Allah gaba ɗaya sannan yana adawa da shi, shi mala'ika jibril ɗin kuma yana adawa da mala'ika mika'il saboda sun ce da mika'il ne da sun karɓa ya ka to in dai mutum zai yi adawa da mala'ika jibril to dole zai yi adawa da mala'ika mika'il ba yadda za a yi raba tsakanin mala'ika jibril da kuma mala'ika mika'il ya ce yana son wannan baya son wannan yana adawa da wannan baya adawa da wannan in dai yana adawa da ɗaya to dole ne ya yi adawa da ɗayan haka kuma dole yi adawa da sauran mala'iku gaba ɗaya domin waɗannan su ne mafiya darajar mala'iku mafiya falalar mala'iku gaba ɗaya idan ya yi adawa da ɗaya daga cikinsu to dukkan mala'ikun sun shiga a nan allah maɗaukacin sarki ya yi bayani akan ya yi raggi akan yahudawa a wannan ayar ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine wanda ya ce yana adawa da mala'ika Jibril, to bai kamata ya yi adawa da mala'ika Jibril ba, domin mala'ika Jibril mala'ika ne wanda ya zo da shirya kuma ya zo da bishara, da aka bai cancanta a yi adawa da shi ba. Iya wannan kawai ya isa raddi ga waccan maganar da suke faɗa cewa mala'ika Jibril abokin adawarsu ne, sai aka faɗa musu ga abin da ya zo da shi. idan kun ce mala'ika mika'il da shi ne saboda shi ne yake zuwa da ruwan sama shi ne yake zuwa da rahama da shi ne da kun karɓa to wanda ya zo da shiriya da bishara ya fi ko wanda ya zo da ruwan sama da tsirar da tsirrai wanne ya fi a ciki na'am wanda ya zo da shiriya ya zo da shiriya ya zo da bishara ya fi wanda ya zo da ruwan sama ya zo da tsirar da tsirrai don saboda wancan kuke son mala'ika jibril to ai kuke son mala'ika Ni ka'il, to mala'ika jibril ya fi cancanta ku so shi ya fi cancanta ku ƙaunata domin ya zo da hudan wa bushiranin mu'mini wannan fuska ta farko na raddi da aka yi musu kenan fuska ta biyu cewa da aka yi duk wanda yake adawa da mala'ika jibril to yana adawa da shi ne saboda ya zo da wahayi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah an faɗi dalilin ƙulman kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika sai duk wanda yake adawa da mala'ika jibril to shine ya saukar da Alƙur'ani a zuciyarka kina yana adawa da shi ne saboda ya saukar da alqur'ani ba don wani abu ba, sai aka faɗi cewa suna adawa da shi ne saboda hassada da ƙiyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ba wai don saboda wa’yancan dalilan da suke kawowa ba. To wanda ko zai yi adawa da wani saboda hassada da ƙiyayya, to wannan adawar adawa sai wadda ta saba ma Allah, adawa sai wadda ta ci karo da karantarwa addini, babu ita a taura. babu ita a injila ballantana a ƙur'ani da haka wannan shi ma raddi ne gare su saboda an faɗi sababin adawar tasu sababi ne wanda yake na banza wanda ba shi da asasi a addini da haka suna adawa ne ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba wayannan fuskokin guda biyu dukkansu suna mai da martani akan wannan kalmar da suka faɗa na cewa mala'ika jibril abokin adawarsu ne da haka bayan an faɗi haka sai aka biyo baya da hukuncin yin haka ɗin sai Allah ce fa inna Allah aduwwun lil lallai Allah abokin adawar kafirai ne Allah maƙiyin kafirai ne baya son me yasa aka ce fa inna Allah aduwwun lil Allah zai iya cewa fa innahu aduwwun lahum a yi amfani da zamiri ko wanda duk yake adawa da Allah da mala'iku da Jibril da Mika'il to Allah ma yana adawa da shi magana ta fito fili ko bata fito ba ta fito fili amma sai Allah ce fa inna Allah aduwwul lil kafiri. Allah yana adawa da kafirai sai aka faɗi kafirai saboda me wannan shine hukuncin da ake so a cimma a aya menene hukuncin wanda yake adawa da mala'ika jibril ne hukuncin shi kafari ne kuma ku sani Allah ma baya son kafari. shi yasa sai aka kawo sunan ƙarara aka yi musu suna sai aka sa sunan a wurin ba a wadatu da zamiri kawai ba ba sai kawai Allah yana adawa da su ba tunda an ambace su a baya aiki. su suna adawa da Allah da mala'iku inda an ga dama sai a ce to Allah ma yana adawa da su sai aka ce Allah yana adawa da kafirai Kamar ana so a ce maka wanda yake adawa da Allah da mala'iku da manzanni da mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il wannan kafiri ne kuma fa inna Allah aduwun lil kafiri to Allah kuma yana ƙiyayya yana ƙin kafirai baya son su kamar yadda suke adawa da mala'ikun Allah da kuma manzannin Allah kenan wannan shine hukuncinsu duk wanda ya adawa da wanda Allah yake so to Allah ma zai yi adawa da shi shine daidai da abin da ya tabbata a hadisi sahihi hadisin bukhari wanda ya rawaito daga abu huraira Allah ya da shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce, Man adali waliyan, faƙad azantuhu bil har, a wani lafazin faƙad abaraztuhu, faƙad azantuhu bil mubaraza. Duk wanda ya cutar da wanda ya kyau masoyina, Allah ya ce, To, ina shelanta mai yaƙi, ya ɗauko yaƙi tsakanin shi da Allah. To shi yasa a nan sai Allah ya lissafa waɗannan gaba ɗaya, ya ce duk wanda yake ƙin su, to yana ƙin Allah, Allah ma yana ƙin shi. A cikin wannan ayar an faɗi hukunci guda biyu ga duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril. Hukunci na farko cewa kafuri ne, hukunci na biyu kuma Allah yana adawa da shi. ya zama abokin adawar Allah wane ne ya fi sauƙi a cikin guda biyun nan Nam, wane hukunci ya fi sauƙi a ciki a hukunta ma mutum kafirci ko a hukunta mai adawa da Allah babu mai sauƙi a ciki duka to dukansu Allah ya tara musu akan hukuncin abu ɗaya. A can sun ce, mala'ika Jibril ne abokin adawar, sai Allah ya tattara wannan rukunin gaba ɗayansu, da Allah, da mala'iku gaba ɗaya, da manzanni gaba ɗaya, da mala'ika Jibril ɗin, da mala'ika Mika'il gaba ɗaya suna adawa da duk wanda ya adawa da mala'ika Jibril. sun zama abokan adawa ga duk wanda yake kin mala'ika jibri Sannan kuma aka ce fa inna Allah duhun lil kafiri. Aka ba su hukuncin kafirci wanda yake nuna haɗarin al'amarin da kuma girman al'amarin da kuma nuna falalar mala'ika Jibril a cikin mala'iku da kuma darajar mala'iku umuman cewa duk wanda ya ƙi wani daga cikin mala'iku to da Allah yake yaƙi da Allah yake ƙiyayya ba da kowa ba da haka bayan Allah ya ce fa inna Allah aduwwul kafirin sannan ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal da ce wa mala'ikatihi mala'ika jibril da mika'il sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba sun shiga ciki amma kuma aka sake bambance su aka ce wa jibrila wa mikal haka kuma cewa da aka yi wa rusulihi da manzannin Allah mala'ika jibril ya shiga ko bai shiga ba ya shiga domin shi ma yana cikin manzannin Allah daga cikin mala'iku Allahu ya min minal mala'ikati rusulan wa minan nas da haka yana cikin manzanni sannan kuma yana cikin mala'iku amma kuma duk da haka aka sake ambatan shi daban aka ce wa jibril wa mikal aka ambace shi bayan an ambaci wa'annan gaba ɗaya wannan shine abin da malaman balaga suke kira da zikirul khas ba'da al'am a ambaci abu musamman bayan an ambace shi ya shiga cikin tawaga sai kuma a ware shi daban a ambace shi menene garaz da yasa ake yin haka a larabci ana yin haka ne saboda nuna girman abin da cewa shi na musamman ne kamar shi saboda shi yana da wata maziya yana da wata falala to kamar shi daban ne ba kamar shi baya cikin waɗancan shi yasa sai aka sake mai ambato na musamman na daban to wannan shine sababin kiran mala'ika Jibril da Mika'il bayan cewa suna cikin wa mala'ikatihi sai aka ambace su daban saboda a nuna darajarsu da kuma girmansu cewa sun fita daban a cikin mala'iku. Waɗansu malamai suka ce, a'a an ambace su ne, banda waccan zikirul an ba'adal ɗin wanda ake yi saboda nuna falala, to kuma an ambace su ne saboda su ne wa'yancan Yahudawan suka ambata a wancan hadisin da muka karanta na sababin nuzul. sun ce ai da mika'il ne da mun karɓa amma jibril malaku shada'idi wal azab ne mala'ikan tsanani ne da azaba ba za mu karɓa ba to da munasaba ta sa sun ambaci waɗannan mala'ikun guda biyu shi yasa da aka ce wa mala'ikatihi sai aka sake ware su daban aka ce wa jibrila wa mika'il domin zai iya yiwuwa a samu wahamin cewa wataƙila ban su ake nufi ce ai mu mala'ika jibril muka ambata ba duka mala'iku muke nufi ba kuma shi yana zuwa da azaba yana zuwa da kaza daga ba shi muke ba sauran mala'iku ta shafa ba sai Allah ya ce wa mala'ikatihi sai aka sake ayyana musu waɗanda suka faɗa ɗin ta yadda ba za a bar musu wata shubaha wadda za su iya fakewa da ita a ƙarƙashin wannan ba aka ce duk wanda ya ƙi mala'ika jibril ɗin to kafiri ne kuma yana adawa da Allah to haka wanda ya ƙi mala'ika mika'il haka wanda ya ƙi kowanne mala'ika daga cikin mala'iku gaba ɗaya ballantana kuma waɗannan mafiya daraja ɗin daga cikin mala'iku yana daga cikin abin da yake nuna falalarsu da darajarsu hadisin da al'imamu abu dawud da tirmidhi da imamun nasa'i suka rawaito daga ummul na aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan ya tashi da daddare in zai buɗe sallah ta ƙiyamun laili yana yin addu'a da ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatirar samawati wal ard أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم manzo Allah yana buɗe sallar iyamun laili da wannan addu'ar in ya tashi addu'ar kuma zai kira Allah ya ce ya Allah kai ne ubangijin mala'ika Jibril kai ne ubangijin mala'ika Mika'il sannan yayi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wata'ala saboda nuna girman su da kuma darajarsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan tsakanin mala'ika Jibril da Mika'il da aka ambata a cikin wannan ayar ko a cikin waɗannan ayoyin. Akwai isharar cewa mala'ika Jibril shi ne mafi falala akan mala'ika Mika'il. saboda fuskoki da yawa fuska ta farko Allah ya fara gabatar da sunan mala'ika Jibril sannan ya gabatar da sunan mala'ika Mika'il ya ce wa Jibrila wa Mika'il shi kuma ƙa'idar magana ana fara gabatar da mai falala ne sannan mabi da shi ya biyo baya to ballantana kuma a usulubi na alƙur'ani wanda shi ne ƙololuwar balaga wanda ya nuna cewa mala'ika Jibril shi ne mafi falala sama da mala'ika Mika'il. Fuska ta biyu shi ne mala'ika Jibril yana zuwa ne da wahayi, Shi ne ya zo da wahayin Al'ur'ani, ne yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawa, wanda shi ne ilimi da shirya ta ruhi na ɗan Adam. Mala'ika Mika'il fa, shi ne yake zuwa da ruwan sama. da tsirar da tsirrai wanda shine me ne abinci na gangar jikin ɗan adam wanda yake zuwa da abincin ruhi wannan kuma yake zuwa da abincin gangar jiki wanne ya fi a ciki tsakanin abincin ruhi da abincin gangar jiki abincin ruhi ya fi. daga wanda yake ɗauke da abincin ruhi yana gaba da wanda yake da ɗauke da abincin gangar jiki sannan mala'ika Jibril Allah ya sifanta shi a wani wuri a cikin Alƙur'ani cewa shi ne wanda ake yi maɗa'a a cikin mala'iku gaba ɗaya. Mutsa'in samma amin, mutsa'in samma shi ne wanda ake yi maɗa'a a can a sama kenan a cikin mala'iku, mana shi ne wanda yake jagora na mala'iku, shi ne abin da ya ce a yi za a yi. a cikin mala'iku. Da aka ya nuna hatta duka har Mika'il ya shiga ciki, shi kuma shi ne ɗin, shi ne mala'ika Jibril, alaihi salam. Da aka wannan ayar ta yi ishara zuwa ga cewa mala'ika Jibril shi ne mafi daraja ko mafi falalar mala'iku gaba ɗaya, musamman zaɓi da Allah ya yi mai Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku kamar yadda manzanni daga cikin ‘yan adam su ne mafi darajar ‘yan adam to haka manzanni daga cikin mala'iku su ne mafi darajar mala'iku kuma mala'ika jibril shine manzo daga cikin mala'iku zuwa ga annabawan Allah subhanahu hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya dare shi, yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ga mala'ika Jibril, ya ga mala'ika Jibril, domin ya tabbata manzan Allah ya ga mala'ika Jibril so biyu, ya gan shi so biyu, gani na ido da ido a irin sifar da Allah ya halicce shi da ita. wala qadra ahu nazlatan ukhra ya ganshi na daya kuma ya sake ganin shi wani gani na daban a sifar da Allah ya halicce shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah ya ga mala'ika Jibril wala hu mi'atu jana mala'ika Jibril yana da fuka-fukai guda 600 fuffuke 600 yake da shi Daka wannan kawai aka ce kasifanta sifanta ya yake to, ƙwaƙwalwarka ba za ta taɓa iya suranta yadda yake ba. Ka san dai inda za a sa fuffuke guda biyu, to saura ɗari biyar da tasa'in da takwas ta ina za a sa su. Daka babu wanda ya isa ya san haƙiƙanin yadda halittun Allah suke, ballantana kuma ya san haƙiƙanin ya Allah yake. da haka manzan Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzan Allah ya ganshi da fukafukai guda ɗari shida ya buɗe fuffuke guda biyu a wata riwayar hadisin qaddajjal ufu ya rufe sama gaba ɗaya ba a iya ganin sama da fuffuke guda biyu duka sararin samaniya gaba ɗaya ya lullube shi to wannan shine sifar mala'ika Jibril alaihi salam sannan hadisi ya zo har ila yau wanda al'imamu ibn Hibban da imamu Ahmad a cikin Musnad suka rawaito, manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi har ila yau yana cewa ya ga mala'ika Jibril. na ce, Na gan shi wala husittu mi'atu jana, yana da fuka-fukai guda ɗari shida, yanta shiru min rishi hita hawilu durri wal yaƙut. ya ce fuka-fukan shi wasu ƙwayoyi wasu ɗigo kamar irin ɗigon ruwa yana ɗuɗɗugowa daga jiki kala-kala daban-daban kaloli ne za ka gani daban-daban suna ɗaga ya ce kamar addur wal yaƙut kamar addur da yaƙuta haka za ka ga abin suna ɗiga suna zuba daga jikin fuka-fukan mala'ika jibri saboda tsabar kyau da adan da yake da shi a jikin fuka-fukan shi shi yasa a wurin Allah ya sifanta shi da cewa zumir rashin fastawa malaika jibril yana da tsananin kyau na halitta Daka mala'iku halitta ne masu kyau na gaske. Shi yasa lokacin da aka zo ana ba da labari a kistar mutanen annabi Yusuf, salam. da suka ga annabi Yusuf da irin can da Allah ya yi ma annabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa aidiya aydiyahunna suka rinka yayyanka hannayensu ba su sani ba saboda can da suka gani na annabi Yusuf sai suka ce me qulna hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun kare. sai tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum bane mala'ika ne Allah ya tabbatar da su akan haka ba a yi raddi a kai ba nuni suka yi ashe akan cewa mala'ika babu ke kyau irin mala'ika ana wannan can ya wuce mutum ya wuce ɗan adam wannan ba wani bane face a ce mala'ika ne kawai ina mala'iku halittu ne masu kyau shi yasa manzo Allah ya sifanta shi da wannan siffar. kallon shi kawai da abin da ka gani a jikin shi da hasken da za ka rinka gani kaman yana ɗiga kamar ruwa na ɗiga maza Allah ya ce kaman addurri wal yaqut kuma tahawil ne abinda ake ce ma tahawil shine kaloli daban-daban launuka iri-iri ba kala ɗaya ba ba launi guda ɗaya ba haka za ka rinka gani a jikin shi da haka wannan sifa ce daga cikin sifofi na mala'ika jibril shi yasa galibi manzan Allah yana ganin shi yana zuwar ma manzan Allah ne a surar ɗan adam a surar mutum saboda me saboda manzan Allah ya iya jura mu'amala da shi da sauraren shi da maganar shi in ba wahayi aka zo yi ba in ba wahayi na ƙur'ani ba Manzan Allah yana ganin shi a surar ɗan adam a hadisin can da hadisin Umar ibn al-Khattab da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum shi yasa a hadisin ma suka sifanta shi da kyau da tsafta iz qala alaina rajul shadidu bayad as-siyab shadidu sawad ash-sha'r sannan la yura alaihi atharu as-safar zaka kayan shi yazo farare tas ba da ko kadan a jiki mala'ika baya ɗaukan datti sannan kuma wala yura alaihi asarus safar babu wata alama da yake nuna matafiyi ne ba kura ba komai a jikin shi sannan shadidu sawadu sha'ar gashin shi baki wulik ba ko alamar datti ko kura a jiki haka ya zo suka ganshi ido da ido wala ya arifuhu na ahad yasa da ya gaba abinda zai ya tashi ya tafi manzo Allah ya ce shin atadruna man sa'il kun san waye wannan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam a wata riwayar hadisin manzo Allah ya ce ruddu alayyar rajul yana tashi ya tafi manzo Allah ya ce ku kira min shi a dawo da shi ana dubawa duk inda za a duba gaba ɗaya aka ne an neme shi an rasa ba a gan shi ba manzo Allah ya ce fa innahu jibril mala'ika jibril ne A atakum yuallimukum dinakum ya zo ne ya karantar da ku addini ya zo ya karantar da ku addini makarantar da duk duniya babu irin ta kenan a ce manzon Allah yana karantarwa mala'ika jibril ma yana zuwa yana karantarwa akwai makarantar da za a iya samu irin wannan babu makaranta irin wannan kuma shi yasa babu ɗalibi irin wannan ɗaliban wanda za su yi makarantar da manzon Allah da kanshi shine malami mala'ika Jibril zai zo da kanshi shi ma ya karanta to babu ɗalibai a duniya irin waɗannan ɗaliban. Shi yasa abin da suka fahimta na addini shi ne addini, abin da ba su fahimce shi a addini ba to ba addini ba ne. Saboda su ne ƙololuwar makaranta, su ne ƙololuwar ɗalibai a bayan ƙasa. Daka a nan, Allah Maɗaukacin Sarki ya nuna mana matsayi da daraja irin ta mala'ika Jibril alaihi salam da kuma irin ƙimar da yake da shi a wurin Allah, to duk wanda ya adawa da shi, to yana adawa da Allah, yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya, yana kuma adawa da manzannin Allah gaba ɗaya. Shi yasa idan mutum a bayan ƙasa ya aiki na alkhairi, ya kai matakin da kuma Allah zai so shi. to haka kuma dukkan mala'iku gaba ɗaya za su so shi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam yana cewa, Idan abawa Allah ya so shi a bayan ƙasa, na da Jibril, Allah zai kira mala'ika Jibril, sai ce ma mala'ika Jibril, Inna Allah yuhibbu fulan, Allah yana son wani, Manzan Allah ya ce fa a habbahu Jibril. sai mala'ika Jibril ya so shi, Allah na cewa yana son ne nan take mala'ika Jibril zai so wannan bawa. sannan ya shelanta a cikin mala'iku gaba ɗaya a sama, Inna Allah yuhibbu fulan ba a hibbohu, Allah na son wane don haka kowa ya so shi, da haka mala'iku gaba ɗaya za su so wannan bawa. saboda Allah yana son shi, mala'ika Jibril yana son shi, to dukkan mala'ikun Allah za su so shi sai manza Allah ya ce fa yulqa lahu fil ab. sai Allah ya jeho karɓuwar shi da san shi a cikin mutane a bayan ƙasa sai mutane su so shi duk wani bawan Allah na ƙwarai sai ya so shi sai ya ƙaunace shi sawa'un yana da rai ko kuma bayan ran shi da zama Allah ya sa ƙaunar shi a cikin zukatan mutane. to wannan duka yana daga cikin darasin da za mu ɗauka a cikin wannan ayar duk wanda Allah yake so to waɗannan da aka lissafa a ayar dukansu za su so shi duk wanda Allah yake ƙi to waɗannan da aka lissafa gaba ɗaya za su ƙi shi duk wanda ya faɗa cikin wanda Allah baya so mala'ikun Allah ba sa san shi manzannin Allah ba sa san shi wannan ya yi gama asara duniya da lahira shi sa duk wani aiki wanda ka ji an ce Allah baya son mai kaza ko mala'ikun Allah ba sa son wanda yake yin kaza ko mala'iku suna la'antar wanda yake aikata kaza to ka nisanci wannan aikin don mala'iku ba za su la'ance ka ba sai idan sun ƙi ka idan suka ƙika kuma Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su ƙika bayan da za a yi mala'iku su la'ance ka sai ka yi abin da ya cancanci la'anta a wurin Allah don kai cancanci la'anta a wurin Allah kuma, duk wani bawan Allah na ƙwarai zai la'ance ka da haka mutum ya guji aikata duk wani aiki wanda ya san idan ya aikata Allah maɗaukacin sarki zai yi fushi da shi, masoya Allah kuma na ƙwarai za su yi fushi da shi. Sannan duk inda ka ga bawan Allah na ƙwarai yana aikata yana bin dokokin Allah, to kai ƙoƙari ka sa ma zuciyar ka san shi da ƙaunar shi, domin ka shiga cikin wannan jerin na waɗanda suke ƙaunar wanda Allah yake so. Ka yi ƙoƙari ka ƙaunaci duk wanda kake kyautata zaton Allah yana son shi. kada ka yadda zuciyarka ta ƙi wanda Allah yake so domin yanzu za ka yi fito na fito da Allah subhanahu wata'ala Ke sa a wannan hadisin alhadisul ƙudusi Allah ya faɗa mana cewa man adali waliyan faqad azan bil haqq duk wanda ya cutar da masoyin Allah to Allah yana shelanta mai sanarwar yaƙi da Allah ya shirya zai yi yaƙi da Allah akwai wanda yake iya yaƙi da Allah ba wanda zai iya yaƙi da Allah a jikinka karan kanka sai Allah ya yaƙe ka kai da kanka sai Allah ya sa ka yaƙi kanka da kanka ka halakar da kanka da kanka ba tare da ka sani ba da haka ba a iya yin yaƙi da Allah ana ƙulla yarjejeniya ne ta zaman lafiya da Allah ita kuma yarjejeniyar zaman lafiya da Allah shine ka bi dokokin Allah duk abin da Allah ya ce a yi a yi abin da Allah ya ce a bari a bari to wannan shi ne ka ƙulla alƙawari da Allah subhanahu ta'ala za ka zauna lafiya ba za ka yi yaƙi da Allah ba ba za ka yi yaƙi da waɗanda suke masoya Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa ba Wai da mutum ya yi haka sai ya zauna lafiya da haka anan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da mala'ika Mika'il, kuma abin da suke faɗa kenan ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗa ba. Bana inda a ce da gaske suna son mala'ika Mika'il da sun so mala'ika Jibril. Tun da suka ƙi mala'ika Jibril, to ƙarya suke yi mala'ika Mika'il ɗin ma ba sa son shi, domin da shi ne kuma ya zo da wahayi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. me za su ce za su ce ba za mu yarda da kai ba domin duk annabawan Allah mala'ika Jibril ne yake zuwa musu da wahayi ta ya kai za ka zo da wani mala'ikan daban ka ce ya zo maka da wahayi ba za su karɓi wannan gaskiyar ba ta nan ma yasa idan mutum ya kafirce ya butulce kafirci na girman kai da hassada ba ka da wata hanya da za ka iya yi ka gamsar da shi duk wanda ya zama kafircin shi girman kai ne da hasada to duk abin da za ka kawo mai na dalili ba za ka iya gamsar da shi ba tun da muka fara a nan Allah dalilai yake kawo mana kowace hujja suka kawo guda ɗaya sai Allah ya rushe ta da hanyar da ba za su iya samun wata kafa ko guda ɗaya da za su iya motsawa a wannan hujjar ba amma kuma duk da haka sun ƙi gamsuwa suna nan akan abin da suke kai na kafirci saboda me saboda hassada da kuma ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa a can yace an yakfuru bima anzala Allah baghiyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha saboda Allah ya zaɓi falalar shi ga wanda ya ga dama ya saukar da ita kawai suke hassada da ƙiyayya gare shi ba wani abu bane kawai yasa su wannan kafircin da haka aka faɗa mana sababin da haka yake sake maimaita mana hujjojinsu da dalilansu ana rushewa saboda ne saboda kada mu yi koyi da irinsu ba wai don wannan hujjojin zai sa su su canza ba ne in dai akwai wannan ciwon na hasada to ba za su sauka daga wannan abin da suke kai ba da haka Allah yake kawo mana domin mu ɗauki darasi a kai mu kauce ma irin waɗannan matsalolin da su suka faɗa a kai saboda kada mu fada cikin irin fushin Allah da suka fada ciki muna fata Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ilma.